Allah sauwaƙe wahala wai tsohuwa ta gamu da ajalinta wannan karin magana nuni yake yi ko kuma fata ga duk wanda wata hulɗa ko wata mu'amala ta haɗa shi da al'umma to burinsa ya ga cewa sun gama hulɗarsu ko mu'amalarsu lafiya sun rabu lafiya ba tare da an samu tashin tashina ko tozarci ko kuma wata fitinar da za ta iya haddasa ta da ƙura ko ta da ƙayan baya ba ana iya dubi ga misali ma'aikacin gwamnati zai kasance cewa ba shi da wata fata irin ya ga cewa duk inda ya tsinci kanshi a matsayinsa na ma'aikaci ya ga ya gama kwashe dukkan adadin shekarun da ya kamata ya kwasa ko ya kasance a matsayin mai rike da wannan mukamin har ya ga ya sauka salin alin ba tare da an samu wata matsalar da za ta iya jawo masa koma baya ba a rayuwarsa na ma'aikaci misali ya kasance cewa ba wai ya kai ga an tuhume shi da aikata wani abin da zai kai ga an kore shi a aiki ko an rage mai mukami ko an dakatar da shi ko kuma an sa shi a cikin wani sahu na waɗanda akwai alamomin tambaya a game da su ba. Zai iya yiwuwa kuma a ga hakan ga ɗan siyasa ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ko eh, sanata ko ɗan majalisar eh, jiha ko na tarayya da sauransu za a ga cewa ba shi da wata fata illa ya ga cewa ya yi shekara hudunsa lami lafiya ya sake yin shekara hudunsa lami lafiya kuma ya gama ya sauka lami lafiya ba tare da ƙila an mai kiranye ko kuma eh, ya kai ga cewa an kama shi da wata matsalar da za a kai shi hannun kuliya manta sabo ba. To kenan ko ɗan siyasa ko ma'aikacin gwamnati kowanne daga ciki yana da fatar cewa ya ga cewa ya kai ƙarshen wa'adin aikinsa ne ya ajiye da hannunsa. Ma'aikaci ya ga cewa shi ya rubuta takardar ritaya, ya miƙa, aka amsa sannan kuma ya bi kadin haƙƙoƙinsa aka bashi. Kenan idan har in ya kusa kammala aikinsa na ma'aikacin gwamnati ba shi da wata fata illa ya ga cewa ya rabu da gwamnati lami lafiya. Sarki ko hakimi ko dagaci ko mai unguwa ba shi da wata fata illa ya ga cewa ya rabu da al'ummarsa salin alin ba a zo an tumɓike shi ba sanadiyar wata musiba da za ta taso mai. To da sauran abubuwa dai da za a iya kawo misalai a game da su da ke nuni ga cewa mutum yana da fatar cewa duk inda ya tsinci kansa a matsayin mai riƙe da wani mukami, ya ga cewa ya rabu da wannan mukamin salin alin a tsawon adadin shekarun da aka ɗiba ko aka ƙayyade na duk wanda yake riƙe da wannan mukamin zai kwasa zuwa tun daga farko har zuwa ƙarshe a nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba kuma da fatar za a yi liking za a yi sharing za a yi subscribing a huta lafiya